watanni shida bayan gwamnatin jihar adamawa ta ayyana dokar ta baci kan fannin ilimi kungiyar malamai ta kasa reshen jihar adamawa in ta bakin shugabanta comrade rodney nathan kawo yanzu kungiyar bata gani a kasa ba kasancewar malaman firamare na don gwamnati albashin watanni hudu kudaden alawus alawus na hutu na shekara biyar da kuma rashin karin girma mu dai an ayyana doka ta baci kuma abun da ga aka yi a farkon fari shine kiran education summit da aka yi bayan wancan ban sake jin komai ba ko musamman ko me yake faruwa ba saboda har yanzu din albashin mu nan ba a biya kamar yadda ya kamata a biya tarin girma ko matsayin da ya kamata a yi mana ba a yi kuɗaɗen hutu ba a biya mu kaga in ka gaya mini maganan doka ta ɓaci na ɗauka dama za a neme mu a zauna da mu shin menene damowi kaga a duk da haka din tunda ba mu ji komai ba mu muna ga kamar har yanzu ba mu fili cewa kamar akwai doka ta ɓaci ba daga cikin matakan da gwamnatin jihar Adama ta ɗauka karkashin dokar ta ɓaci da ta ayyana akan ilimi a watan Nuwambar shekarar da ta gabata su na kyau makarantarsa ta muhalli da ɗalibai za su rika karɓar karatu samar da littattafai karin masanin aiki ga su malaman da kuma biyan hakkokin kan kari kamar yadda gwamna muhammadu umaru jibrilla na jihar adamawa ya yi mini bayani domin duk ne dole ne mu jijjera wayan makarantu kuma mun tura team already za a ba taimakon kuma already ba mu riga mu samu yan gidan da za su tsira wannan kuma domin ba mu da kuɗi da za mu yi makarantun a lokaci ɗaya mun yi shi zone by zone kowane zone mun ɗauki makaranta ta ɗaya a northern zone mun ɗauki technical movie a central mun ɗauki jfs kuma a southern mun ɗauki na loba a numa kaje kila sati mai zuwa maza da fara ayyuka muna so mu gera musu wajen da za su zauna za su yi karatu za su kwana kuma malaman su ma sai a kyautata musu kuma a kare musu training ko da su Allah ya bude mana kuma kyautata musu ta hanyar da ya kamata matakan gyare-gyaren makarantu da shugaban kungiyar malamai ta kasa reshen jihar Adama Rodney Nathan ya tabbatar da cewa gwamnatin jihar ta kaddamar da su amma ya ce makarantun za su fuskanci kalubale na karancin kayayyakin aiki da zarar sun bude bayan hutun makonni uku a wannan mako da muke ciki. Dai makon da ya gabata ne na ji cewa mai girma gwamna ya zaga kuma ya flagging off yadda za a gyara wasu makarantu domin zo. tun da ana maka magana idan makarantu sun bude sai an sayi alli sai an sayi rijista sai kuma an sayi takardu na lesson plan to kaga wannan din inda a ce akwai su ba tsayan su za a yi ba idan mu muna kukan babu albashi kaga to ga kayan aiki ma babu su to abun sai ya haɗu ya mana yawa ba albashin ba ba kuma kayan aikin ba wani shugaban makarantar firamare a karamar hukumar Gombe da ke jihar Adamawa da ya nemi kai sake sunansa ya yi mini bayanin yadda malamai ke rayuwa a yanayi na rashin biyan albashi kan kari zo ke wata ba mu da albashi sai ya yi rufofin ya je ya yi sai ya bare ma wani lokaci wani lokaci ya je ya soyo itace kan wani ya je ya yi dako wani zaka je ka same shi zai je yana awo a cikin kasuwa haka mu ce da iyalin mu to yara a makaranta kuma ba chok ba scheme of work ba registers mu muke saye a bikin ranar ma'aikata na bana malamai suka daga kwalaye dauke da sakonnin mu malamai ne ba macuta ba yunwa za ta kashe mu a biya mu albashin mu dokar ta bacin nan da gaske ake yi kuwa abin jira a gani shine irin tasirin da dokar ta baci akan ilimi da gwamnatin jihar Adama ta ayyana zai yi wajen farfado da matsayin ilimi a jiha. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.